Kalangu, Sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. halin kamuwa da cutar coronavirus goma a cikinsu akwai na magariya ɗaya sakamakon yanayin allobar kenan a jihar zandar rahoton da aka wallafa jiya ya zayyana mutuwar mutum guda da mutum ɗaya da ya samu waraka masu angoni na kira ga matasan yame da su komo hayyacinsu game da matakin hana fita da dare domin kokowa da yaduwar cutar coronavirus inda suke tada jijiyoyin wuya wani bi nonon saniya ake amfani da shi kambacin nonon uwa a karkara a cewar jallo amsatu jatifte jam'ar ciyarwa wannan bayar da nonon na tilasa ingantar da tsafta za ku ji ta a cikin rahoton musamman. masauraro gunguma man ne ke gabatar muku labarin yau talata 21 ga watan april 2020 ga zubin labarun dalla-dalla bari mu soma da yanayin da cutar coronavirus ya kasance a ƙasar niger sabbin halayen kamuwa da cutar bakwai aka samu cikin halaye 47 da aka wa bincike dukansu na jihar yamai ne a rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiya na ƙasar niger na ranar 20 ga watan April. sanarwar ta nuna cewar a cikin halaye 2,552 da aka wa bincike 655 aka tabbatar sun kamu da cutar a cikinsu 511 na cikin jinya 124 sun waraka kuma mutum 20 sun mutu marasa lafiyar da ake wa kulawa yanayin ƙoshin lafiyarsu na bisa daidaito a rawaitar majiyar guda. Kwamitin bin sauda da kafa na allobar virus na jihar Zandar a jiya ya wallafa rahotonsa inda ya bayyana binciken hali 32 zuwa ranar 20 ga watan April halin kamuwa goma aka samu a cikinsu akwai mutum ɗaya na magarya kuma cikin halayen kamuwar mutum ɗaya ya rasu ɗaya kuma ya samu waraka a cewar daraktan kiwon lafiyar na jihar wakilinmu mustapha mamman sani ya firanta da shi Dr. Abu Yaya ya yanayin kasance. A cikin mutum goma din nan akwai guda wanda Allah ya kawa. kenan tara sun kai mana sarwa. A cikin taran nan guda sakamakonta ya zo jiya ita ba ta da wannan kwayar cuta sam sam sam kenan ita ta hita. Bayan ta yi kwanaki tana shan maganin da mun ka bata abin da za mu kice ma protocol kuma mun ka ɗauki sati guda mun ka bi ta sau da ƙafa kan mu yi wannan prelevement. Biyu za mu yi wannan prelevement kuma shi ma mu aika shi mu jira sakamako amma muna da alkawarin ke wayannan su suma sun warke wayanda ma sun kai sarwa ba su da wata babban matsala guda ɗaya ne muke da a shi ma nan kwana biyu ne an ka kai shi hospital national shi ma a yau da sai sakamakon an ka ba mu yana nan ya yi dama sarwan duka a gida suke da ake ce ma auto isolama shi kuma zaman nan idan an ka bi ka'idodi ya yi sauki iyalin nasu muna musu godiya da sun ka yarda bisa ga dokokin da an ka tsaida musu saboda gasu yaɗa wannan cuta daga zandar bari mu komo nan babban birnin ƙasa tun wasu 'yan kwanaki wasu matasa na garin Yame da ba yarda ba da matakin rigakahi da mahukunta suka gindaya kamar dokar hana fita da dare suna shirya da zanga-zanga nan da can a cikin anguwanni domin nuna rishin jin daɗin su lamarin da wasu masu anguwa ke ganin da hakan ba zai rasa ƙazamin sakamako ba don haka suka sa kira na a komo hayyaci bari mu saurari kiran da suka yi. Ni ne mai gari dauda na fulan kwara. Ni ina ganin waɗannan matasa sun rasa tsari da shawarwari ba wanda ke fatan annoba a ƙasarsa. Ku tambayi waɗannan matasa da ke bore suna ma kansu laifi su ne mayan gobe don Allah su kwantar da hankalinsu. Matsala ce mai wucewa ganin jami'an tsaro ba za su kyale su ba kuma waɗanda za a kama za a kulle su a tsan watanni kuma ma'aifansu su shiga cikin matsala bai kamata ba. ba wani woni irko bara Ana da alfariha bakwai. Sunana alfariha bakwai mai anguwar kwara Shi shugaba Allah ne ya kadarta mashi jagoranci. Don haka abin da duk ya faɗa kowa ya yi haƙuri ya bi. Zanga-zangar da suke yi don Allah su bari. Duk abin da ya zo mai wucewa dai ne. Cikin kwana biyu ko uku komi zai ƙare. Mutane su zamna lafiya. Yara su daina fita kar su adabi kowa. Wanda suke tunkara yayunsu ne kannansu ne. Kenan duk yan uwan gona ne. Ya dinga irkul borfallan Bisa ga tsarin kokowa da allobar coronavirus, gwamnati ya ɗau matakin hana shiga da fita garin Yamme inda allobar ta fi kamari a cikin ƙasar. Majalisar shawara gabatun tsaro ta jihar wadda ke da yaunin kulawa da aiwata matakan killacewa ta yi Allah wadai da taka dokar da wato wasu suke yi musamman direbobin motoci na Disney da Disset Plus Gwamnan jihar Yame Isaka san karanta dauke da cikon bayani. Le dimanche Ranar Lahadi sai da na je garin Bubon a kan Tilas. A can na isko 'yan taksi da masu motocin haya da suka bar garin ya mai suka koma can suka kafa wata karamar tasha. Suna ɗaukar masu zuwa Bubon dai, masu zuwa Sike da masu zuwa Tilberi. Suna gushe ma binciken polisai da na jandarmai. Mutane kan tafiya har bakin Isa don su gangaro su shiga garin ya mai ta kwalokwalo. Haka abin yake. To lalle doka na aiki har yanzu. 'Yan uwana al'ummar Nijar ku tsaya da kyau ku lura da wannan dokar hana shige da fice mai hucewa ce keɓewar garin ya mai mai hucewa ne mu ma yana damun mu babu wani babba mai kwana Shugaban tawagar jagorancin musamman na birnin Yame Muktar Mamudu ya ɗau wani ƙudiri a ranar goma ga watan april mai tilasawa ga sanya takunkumi a wuraren da ke da jama'a a ganin Profesa Saidu Mamudu babban jami'i. akan wato kwayoyin cuta kuma jagoran jami'ar abdulmumuni yawa maryama jallo ƙarin bayani a kai Ma'aikatan kiwon lafiya su ne suka fi zama a cikin haɗari, shi yasa su ne ya kamata su fara sanya wannan takunkumi. Amma kowa ma ya kamata ya rika sawa, saboda mutane da dama na ɗauke da wannan ciwon amma bai bayyana ba. Kaso tamanin daga cikin ɗari na masu ɗauke da wannan ciwon ba su fara nuna alamunsa ba, ko irin ƴar mashinan nan da aka saba da dai sauransu, amma su kan iya yaɗa shi. Kenan kun ga kuna ɗauke da ciwon, alamunsa ba su bayyana ba, amma kukan iya yaɗa shi in ba ku bi ƙa'idodin rigakafi ba. Kenan idan idan ba ku sa takunkumi ba za ku yi yaɗa shi kuma ba ku san wanda kuke tare da shi ba kenan za ku iya kare kanku da wannan takunkumin matsalar da muka fuskanta da farko dai shine ba kowa muke iya sama ma takunkumi ba bale ma irin wancan na likita shi yasa kowa ya koma ga wannan takunkumin da ake dumkawa har turai ma ko ya yake ai yafi banza saboda kakin nan ne ake mako A cikin dukkan ma'aikatu ko kamfuna wata gudunmuwar ma'aikatan zuwa ga asusun gidauniyar zumunci tsakanin 'yan ƙasa ya kamata ya zamanto wato bisa amincewa da sa kai wato kalamun da babban sakatarin harabar kungiyoyin ma'aikatan Nijar ya bayyana kenan biyo bayan sanarwar da babban sakatarin gwamnati ya rawaita na bukatar ganin ma'aikata sun ba da gudunmuwarsu ga asusun gidauniyar zumuncin don kokowa da cutar coronavirus ga fasar bayanin Idisa Jibrila. A ɓangaren ƙungiyarmu mun samu wannan wasiƙa kamar saura gwamnati ba ta tuntuɓe ba ba wanda ya tuntuɓe mu. Dalilin kenan muke ganin cewa wannan wasiƙa tana shafar babban ofishin gwamnati duk da haka kuma ra'ayin mu game da irin wannan mataki ko a kamfani ko a ma'aikata ana ɗauka bayan wata yarjejeniya tare da ma'aikatan da abin ya shafa domin bisa irin wannan gudunmuwa ya kamata ta zama bisa 'yanci da niyya. Ganin wannan mataki an ɗauke shi ne bayan wata ta babbar fahimta a nan babban ofishin gwamnati tsakanin jama'an wannan hukuma da ma'aikata amma duk da haka muna kira ga ma'aikatanmu da su kwantar da hankalinsu ba wanda zai iya tilasta musu wani abu ba tare da yarda su ba. A wani fannin kuma jiya a nan ya mai cibiyar kasa don amfanin kamfanin labari ANSI ta saka usul ɗin girkin manajar rawaitar bayanai mai lakanin expert na domin baiwa manyan jami'an kiwon lafiya 'yan Nijar da ke gida da takwarorinsu da ke kasashen waje damar wato canza yayu ta fannin kiwon lafiya a duk inda suke na bada gudunmuwarsu ga al'ummomin Nijar. Daraktan cibiyar kasar Ibrahim Gimba Saidu ya karawa Olivier Asokbabi karin bayani. don kote wani bangare ana iya kirge 'yan Nijar da suke da kwarewa a wannan bangare ko ina a duniya muna da kwararrun likitoci 'yan Nijar maza da mata misali a wajen Nijar wasu kwararrun likita ne a Nijar ba su kuma cikin jeri tsaye ku tuna yanzu muna da wannan rumbun bayanai muna da kwararru a fannin kiwon lafiya wannan yana iya bayyana domin kawo goyon baya da kwarewa ga ma'aikatar kiwon lafiya misali muna cikin wata ƙasa inda muna da sifili sifili biyu na kwarar likita ga mutum dubu da za su iya kawo kwarewarsu ko ganin kwarar likita ta nesa abin da ke faruwa a yau. A gaida mamman ada da fasara. Rashin kwanciyar hankali ta barke a tsakiyar maso gusuncin Niger a garin Dagarka. da ke kilomita uku yamancin birnin Kwanni cikin jihar Tawa. A ranar Lahadi da ta shuɗe wajen karfe biyu an kai wani hari ɗauke da makamai hari na biyu ke ga bayan wanda aka aika a wani lokaci a can birnin Kwannin ɗin. Bari mu saurari magajin garin kwamin ɗin Usman Samaila inda ya ce. Wani ma'aikacinmu na Police Municipal shekaran jiya wajen karhe biyu da wasu 'yan ta'adda suka kai musu hari gidan shi. Da duka irin bayani wanda ya bada su waɗannan wanda suka kai mishi hormaki suna ɗauke da bindigogi. Nan kwani kwanakin baya irin waɗanga abubuwa sun soma faruwa. Inda Allah da ikon shi da irin bayanai wanda mutane ke basuwa da ƙoƙari na magabata da na jami'an tsaro Allah ya ba mu iko aka samu waɗannan masu mugayen halulluka to abin mamaki ne kamar irin yadda muka samu waɗancan a zatonmu yanzu kwanni an kai ƙarshen wannan al'amari kwatsam shekaran jiya sai ga wanga abu ya wakana kiran da zane ga al'umma inda an kai sallah a roƙe Allah duk inda wani mugu yake mai son kawo zamna tsaye cikin garin ga Allah ya tona mishi asiri. Barka ɗan uwa, kana lahiya. Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Nonon uwa shine nagartaccen abincin jariri daga aifuwarsa, don haka Rahilatu Sumana ta firanta da Madam Jallo Hamsatu Jakite jami'ar ciyarwa a nan Yame ga zubin firar tasu. Domin sama ma yaro abinci mai inganci, ana so da ya zo duniya a shayar da shi nonon uwa domin ya samu wannan wanda ake ce ma colostrum, wato nonon farko kenan wanda ke cike da sinadarin gina jiki. Shine mafi kyau ga jariri sabon haifuwa. To a yankin karkara idan yaro ya rasa mamarsa ya za a shayar da wannan jinjiri. Wannan kama wani al'amari ne na daban kuma mawuyaci, amma a ƙauyuka ana amfani da nonon dabbobi. Za a iya amfani da nonon akuya na tunkiya har da na saniya, amma fa sai an sarrafa shi. Wato ana so a tafasa shi har ya yanki. Wannan wata hanya ce ta dafa nonon shanu ta hanyar ƙara mishi ruwa, tunda nonon shanu ya yi wa cikin shariri nauyi. Wasu manyan ma idan kin lura, idan suka sha nonon shanu yakan kaɗa musu ciki ko kuma ya sa su kumburi. Kenan akwai adadin ruwa da ake ƙarawa cikin nonon domin cikin yaron ya iya ɗaukan shi. bishe shi pour Ya za a bada nonon ga yaron da koshiya cikin moda ko da bibaro? En fonction de l'âge de l'enfant, To ana lissafi ne da shekarun yaron don a bashi da koshiya ko da moɗa. Kenan in jariri ne sabon aihuwa sai a bashi da koshiya tunda ba za a iya kafa mishi moɗa ba. Har sai ya samu wajen wata uku ko uku da rabi sai a karkata moɗan a kafa mishi. kenan wannan jinjiri da ke shan nonon dabba za a iya ciya zai amfana da sinadaran garkuwar jiki. Yaron da aka baiwa wata madara wadda ba ta mahaifiyarsa ba, ba za a iya cewa an shayar da shi nono watsa goransa ba, tunda ba haka ba ne ba. Ba lalle ba ne ya samu sinadarin kina-shiki waɗanda yake bukata, balle ma waɗanda za su kare shi daga cututtuka. Kenan sai an kula ya samu dukkan alluran rigakafi. Kuma wajen haɗa mishi madaran ana sa a ƙara mata wasu sinadarai kamar sinadarin fer da na vitamin A. Muddin yaro ba nono uwa tsagoransa kawai yake sha ba, to dole sai an gama mishi mishi da wasu sinadaran domin sama mishi ingantaccen abinci. Ƙarshen labarin kenan mu huta lafiya.